sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da magancewa. A wannan mako shirin ya mayar da hankali kan nau'ikan cutukan da ke ta'azzara ta'azzara a lokacin azumi daidai lokacin da daukacin al'ummar musulmi ke ci gaba da ibadar watan ramadana a wani yanayi da ake fama da tsananin zafi wanda masana suka yi ittifakin ka iya haddasa wasu cutuka na daban masana lafiya na ci gaba da gargaɗi game da matakan da ya kamata masu wasu nau'ikan cutuka su ɗauka don kaucewa kai kansu ga mahalaka a irin wannan yanayi kamar yadda ƙwararren likita dr suraj musa inuwa na sashen kula da lafiya lafiyar al'umma a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya ke cewa. Cututtuka da ke addabar mutane a wannan lokaci na azumi ga kuma zafi a alal hakika ba sa wuce cututtukan da muke yawan samun korafi daga al'umma musamman a e, cuta ta gyamban ciki wato peptic ulcer disease sai kuma yanayin tsananin zafi da kan addabi al'umma wanda za ka ga fatar jikinsu ta ɗau zafi suna samun bugun zuciya ga gajiya ga yawun bakinsu ya ɗauke a ga sannan kuma kasala alamu dai na galabaita irin wannan shine muke ce masa heat exhaustion sannan kuma idan ya kai matakin da zaka ga mutum har ana masa magana baya gane me ake faɗa masa ko kuma ya suma wanda yana da matukar hatsari a rayuwar al'umma irin wannan shi ake ce masa heat stroke wanda yana da buƙatar a bada agajin gaggawa saboda yana iya illata halittun cikin jikin ɗan adam tun daga kan koda, hanta zuwa zuciya zuwa duk wata halitta da ka sani jikin ɗan adam shi wannan hit ah, stroke ɗin kenan idan ta kai da tsanani ma za ka ga har akan rasa ɗan adam to mafi aksarin al'ummar da irin wannan ya fi ah, tasiri a kansu su ne kamar waɗanda suke da ɗan shekaru da kuma waɗanda dama suna da background a ah, cututtuka kamar a ce misali a mutumin da yake da sikla to kaga irin waɗannan su ne waɗanda wannan tsananin za zafin ya yafi illatawa. Habib Anas matashi ne da ya shafe lokaci mai tsawo yana fama da cutar gyamban ciki ko kuma ulcer a turanci ya bayyana irin yanayin da yake tsintar kansa a duk irin gwandan lokaci na azumin watan Ramadana. Idan kai sauro zaka kashi ka cika cinka amma duk inda karfe goma take sakamakon ka saba karyawa ko zaka ci dabino ko wani magani haka to duk inda karfe biyu take ka fitar ga hayyacinka tun karfe goma da safe zaka ji ka yana ciwo ko bayan ka haka in za ka jikin ka yana zafi haka to idan aka ce kafin a sha ruwa wallahi za ka jikin mutum ma kamar karkarwa yake to haka dai cikin izinin Allah ga an kai azumi amma dai kullum cikin wannan ne mutum yake kasancewa to akwai wasu dabaru ne da kake amfani da su misali eh, wajen taimakawa kan yin azumin cikin kwanciyar hankali eh, akwai zuma da dabino sai kamar su taimaka mun haka ma'ana da su ke sauri kenan yawa in za ka saura ka zuma dai kullum ana hada da ita an gama sauri a sha kuma za ka fara sauri din ma mutum ya sha to haka dai ake dan kaiwa da kyar. To ko waɗanne irin dabaru ya kamata mutane su yi amfani da su domin samun sauƙin azumi a irin wannan yanayi na tsananin zafi da kuma ƙwallewar rana? Dr. Suraj Inuwa ya ce akwai buƙatar shan ruwa da yawa da kuma kaucewa wasu nau'ikan abinci. To shawarwari dai da ya kamata a bawa mutumin da ya tsinci kansa irin wannan yanayi shine daga lokacin da aka ce an sha ruwa zuwa lokacin sahur ya kamata a ce mutum yana yawan shan ruwa ko abu mai ruwa don ya mayar da gurbin ruwan da ya rasa a lokacin da yake a yanayin azumi sannan kuma ana da buƙatar mutum ya rage cin gishiri bayan an sha ruwa ko kuma lokacin sahur ta hanyar kara gishirin a cikin abinci ko ta hanyar a zuba gishirin da dama yayin dafa abinci sannan kuma ana buƙatar mutum ya samu isasshen bacci musamman lokacin da mutum yake ɗauke da azumi sannan ga masu irin aikin ƙarfi eh, akwai buƙatar su rage yanayin aikin a wannan wannan lokuta da suke ɗauke da azumi shi ma sannan kuma ga duk lokacin da mutum ya ji yanayin jikinsa ya canja ba kamar yadda ya saba ba akwai buƙatar ya gaggawar sanar da likitansa cewa ga yanayin da yake ji sai a bashi shawarwari sannan kuma irin akwai wani taimako shi ma za a iya bashi ƙwararru a fannin kiwon lafiya sun ce ba wai ga marasa lafiya kaɗai ba su kansu masu lafiyar na buƙatar taka tsantsan wajen zaɓar nau'ikan abincin da za su ci a irin wannan lokaci na azumi akan hakan ne wakilinmu na kano abubakar abdulkadir dangambo ya zanta da wasu kan yadda suke yin sahur da kuma nau'in abincin da suke amfani da shi to sunana abbas abdurrahman azumi yana gudana alhamdulillah da wani yan nau'in abinci kake yin sahur to gaskiya da yake akwai yanayi na zafi ban fiye yin sahur da abu mai maiko ba ina yin sahur ne da abin da yake na san ba shi da maiko sosai mai maikon yake jawo maka in ka sha in ka ci a misali gaskiya maiko yana jawo min wahala saboda yawanci ne azumi daman ba yunwa ce take damuna ba kishirwa ce to in dai na ci mai maiko to kishirwan nan ce za ta ta damuna gaskiya sai ya sha mana na sha wahala amma baka ci mai maiko ba sai a zauna lafiya in ban ci mai maiko ba za a zauna lafiya a kalau wani iri kenan abinci misali eh to ya danganta ai ko shinkafa haka ko tuwo ma in ba shi da maiko kuma ina shan kunu irin wannan amma abin da na san yana da maiko sosai gaskiya ina gudun sa to ke kuma eh, ki fara daga bata da kanki to suna na Habiba Usman yar mama sheka to ya azumi azumi lami alhamdulillah wani irin nau'in abinci kike amfani da shi wajen sahur misali to ba da irin abincin da bana sahur da shi duk wanda ya samu da ina yin sahur da shi ko mai maiko ko mara maiko duka wanda ya samu idan kin ci mai maikon yana damun ki ne a sosai ma kuwa ina buƙatar ruwa in dai na ci abu mai ko na saur da shi to sai in ji ina buƙatar ruwa da na gano sai na haƙura sai na daina yi da mai maiko. ok salamu alaikum suna na khadija da bai. to ke da wani irin nauyin abinci kike yin sahur misali. ya danganta amma da gaskiya na fi so na yi da tuwo haka. ba kya cin mai ko. gaskiya sai da kishirwa. yana sa muke kishirwa kenan. Mm, gaskiya ina jin kishirwa da wuri haka. to sai dai Dr. siraj inuwa ya shawarci dukkanin al'umma su ruɓanya adadin ruwan da suke sha domin kaucewa bushewar makogwaro a lokacin azumin. Ga mutane masu lafiya kuma dangane da bushewar makogwaro ya kamata a ce daga lokacin da aka yi buɗe baki zuwa lokacin zauri kamar yadda na faɗa dole ne su ruɓanya yawan shan ruwan su wannan zai taimaka musu gurin rasa ruwan jikin su sannan kuma dangane da kujewa da kamuwa da ulsa ko tayar da ita akwai buƙatar a guji cin abu mai yaji ko abu mai tsananin maiko ko abin da yake da gas gas kamar lemon kwalaba ko kuma abu mai tsananin tsami ko kuma abu mai zafi sosai duk wayannan abubuwan ya kamata a guje su saboda sukan tayar da ulsa wato cutar gyambon ciki kalaman kwararren likita kenan Dr. Suraj Inuwa na asibitin koyarwar Malam Aminu Kano da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya wanda ke tsokaci game da dabarun da al'umma ka iya amfani da su don kaucewa jigata a lokacin azumi Legi ya kwaɗai ce, fa baka yau gobe dan ka bashi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su am. Kai co a gaida likita bokan turai, a mai da niyya sosai. na a gaida likita bokan turai a niyya sosai To duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilinmu Abubakar Abdulkadir Dangambo. Sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.